Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a da nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Juma'a uku ga watan Yuni shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajib Tayyip Erdogan ya isa birnin Mogadishu a ziyarar kwanaki biyu da ya kai ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu matsalolin da ke sa mutane suke ficewa daga gidajensu a kudancin Kordofan na Sudan na ci gaba da aukuwa. amurka da shugabannin turai da na larabawa na wani taron maido da zaman sasanta rikicin isra'ila da falastino a birnin paris kanin labaran kenan aka ji cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ƙananan hukumomi goma sha bakwai daga cikin ashirin da biyar na jihar Neja sun kasa biyan albashin ma'aikatansu saboda soke yin amfani da asusun haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Neja ta yi ko menene dalilin yin hakan shine ban ga adalci a kan a doki kudin wani local government ba a jiha kai ma wani local government wannan hikima da muka yi muna kyauta tsammanin muna sa ran zai kawo ci gaba a kowane local government haka kuma za ku ji rundunar 'yan sandan jiha bauchi ta cafke wasu matasa uku ko me suka yi wayanda suka kintsa wani yunkuri na sace mahaifinsu suka je suka rubuta masa wasiƙa ba tare da ya san su bane za mu ji kuma gwamnatin najeriya ta hana jami'o'in kasar gudanar da jarabawan tantance ɗalibai masu neman shiga jami'a ko me ɗalibai ke cewa kan wannan labari When I heard the news, I was kind of okay about it because it's kind of like because me on its own is something that is kind of easy. Usman Kabara zai kawo mana shirin musulunci tushen rayuwa amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Turkiyya rajib Tayyip Erdogan ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu a babban birnin Somalia a daidai lokacin da ake jimamin wani harin mayakan Alshabab da ya kashe mutane da dama. Wannan shine karo na uku da shugaban na Turkiyya yake kai ziyara a Mogadishu tun bayan wacce ya kai a watan Agustan shekarar 2011. Ziyarar ta ja hankulan duniya kan matsalar fari da ƙasar ke fama da ita a wancan lokacin. shugaban somaliya hassan sheikh mahmud ya tarbi erdogan ne a filin tashin jiragen sama na somaliya a yau juma'a ayarin motocin shugaban na turkiya ya ratsa ta tsakiyar birnin inda ya nufi ofishin jakadancin kasar wanda shugaba erdogan zai kaddamar a hukumance a wannan ziyara ta sa shugaban na turkiya ya kai ziyara ce duk da harin da mayakan alshabab suka kai ranar laraba akan wani otel a mogadishu harin da ya sanadin mutuwar mutane 24 ciki har da maharan hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu matsalolin da ke sa mutane suke ficewa da gidajensu a kudancin kordofan na sudan na ci gaba da aukuwa majalisar ta bayyana haka ne yayin da ake shirin cika shekaru biyar da barkewar yaƙi a kudancin yankin na kordofan gabanin bikin murnar samun 'yancin kan ƙasar sudan ta kudu ne yaƙin ya ɓarke tsakanin gwamnatin sudan da 'yan tawayen sudan people's liberation movement a cewar kakakin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya adrian edward a wannan shekarar fiye da 'yan gudun hijira 7,500 suka tsallaka kan iyakar ƙasar zuwa yida da ke jihar unity a sudan ta kudu ya kara da cewa ana kuma tunanin wasu dubban mutane za su isa yankin 'yan makonni masu zuwa yayin da rikicin na kudancin kwardofon yake ƙara ƙazancewa. hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan kashi 90 na 'yan gudun hijira da ke neman mafaka mata ne da yara inda hukumar ta ƙara jaddada cewa an raba yara da dama da iyayensu da safiyar yau juma'a an tsinto wasu kawarwaki hudu sannan an ceto wasu bakin haure 342 a wani kwale-kwale da ya nutse a tekun mediterranean wato a cewar kungiyar da ke sa ido kan halin da bakin haure ke ciki an yi kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwale-kwalen na katako wanda ya nutse da sanyin safiyar yau juma'a hakakin kungiyar da ke kula da bakin haure a girka ta gawa muryar amurka cewa da safiyar yau ne wani kwale-kwale mai tsawon mita 25 ya aike da sakon neman agajin gaggawa yanzu akalla jiragen ruwa biyar da jirgi mai saukar ungulu suna can suna ci gaba da neman sauran waɗanda haɗarin ya ritsa da su zuwa yanzu kuma ba a tantance daga inda bakin hauren suka fito ba sannan makomarsu za ta dogara ne da ko su 'yan gudun hijira ne ko akasin haka kuma duk wanda aka gane yana cikin bakin haure ne akwai yiwuwar a mai da shi ƙasarsa muddin baya cikin 'yan gudun hijirar ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgin sojan amurka na daukan kaya ya jefa wa kananan makamai masu linzami da ke kai har hare kan tankunan yaƙi ga 'yan tawayen da mayakan isis suka yi wa ƙawanya a arewacin siriya wannan shine ɗauki na farko da ƙasa amurka ta kai wa 'yan tawayen bayan magiya da suka yi ta yi na tsawon makonni ta neman a taimake musu baya ga haka wasu jiragen amurka sun kai har hare sama da dama akan mafakar 'yan kungiyar ta isis a wajen garin arewacin aleppo a wani mataki na tallafa al'umman mariya kare garin da mayakan na isis ke ta kokarin kwacewa 'yan tawayen ƙungiyar free syrian army sun kwashe makonni suna neman amurka ta tallafa musu inda suke bayyana cewa dakarun kurdawan syria na sdf sun fi cin moriyar tallafin amurka yayin da suke ikirarin an yi watsi da su shi dai artabin da ake yi na kokarin. na kokan barkewa a garuruwan azaz da mariya ya barke ne tun watan fabrairu yayin da 'yan kungiyar isis ke kara kutsa kai a yankin watakila a wani mataki na daukan fansa kan garin raka da ya kubuce a hannunsu sakataren harkokin wajen amurka jan keri tare da manyan jami'an diflomasiyyar kasashen turai da takwarorinsu na kasashen larabawa suna wani zama a birnin paris a yau juma'a da zimman neman hanyar da za a maido da zaman sasanta rikicin isra'ila da palestinu shugaban faransa francois hollande da yake karɓar bakuncin taron ya yi kira ga bangarorin biyu da su zaɓi makoma ta zaman lafiya yayin da yake buɗe taron a yau juma'a ya ƙara da cewa dole ne isra'ila da falasɗinu su saka tunanin zaman lafiyan yankin a zukatansu a maimakon wato burin kansu Holland wanda ya kara da cewa kasashen duniya na da muhimmin rawar da za su taka amma ya ce ya rage ne ga Isra'ila da Falasɗinu su yi dubi kan takaddamar da ke tsakaninsu. su wani jami'in amurka ya ce taron da ake a paris ba da nufin cusa wani ra'ayi ne ga bangarorin biyu ba hasali ma amurka kofar ta buɗe take na karɓar shawarwari kan yadda za a sulhunta rikicin na isra'ila da palestinu labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Ƙananan hukumomi goma sha bakwai daga cikin ashirin da biyar na jihar Neja sun kasa biyan albashin ma'aikatansu saboda soke yin amfani da asusun haɗin gwiwa da gwamnatin jihar neja ta yi. Mustapha Nasir Batsari na da ƙarin bayani. A yanzu haka dai kananan hukumomi goma sha bakwai ne daga cikin kananan hukumomi ashirin da biyar na jihar Niger suka kasa biyan albashin ma'aikatansu a sakamakon soke yin amfani da asusun haɗaka a tsakanin majalisun ƙananan hukumomin da ake kira joint account a turanci da gwamnatin jihar Niger ta yi. Daga watan Mayun nan da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta kawo ƙarshen asusun haɗin gwiwar. kuma kowace karamar hukuma za ta karbi kudadanta ne kai tsaye daga abuja ba tare da an cire mata ko sisi ba gwamnan jihar alhaji abubakar sani bello wanda yake jawabi a gaban wata tawagar sarkin sudan na kwantagora da suka ziyarce shi ya ce duk da yake yana sane da cewa akwai wasu ƙananan hukumomin da ba za su iya biyan albashin ma'aikatan nasu ba idan aka daina amfani da asusun haɗin gwiwar amma yin hakan ya zama tilas domin zai sa a samu ci gaba a yankunan karkara muka zo muka ce kowane local government a bashi kudin shi dalili kuwa shine ban ga adalci akan a doki kudin wani local government ba a jiha kai ma wani local government wannan hikima da muka yi muna kyauta tsammanin muna sa ran zai kawo ci gaba a kowane local government cikin local government 25 a naija goma sha bakwai ba za su iya biyan albashinsu ba. Daya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger, Abdulmalik Sarkin Daji, ga abin da yake cewa game da wannan lamari. wannan kudade dukiyoyin local government ne ban ga dalilin da zai sa ni yana da ma'aikata 500 da ba wani je ɗauka ma'aikata 7,000 wanda ya san cewa kuɗin da federal ke bashi bai iya biyan wannan albashi ni kuma sai dai a ɗiba cikin kuɗi na da ya rage a ƙara mai don ya biya albashi wannan ba adalci ba ne. kamar yadda shi gwamna ya bayani cewa sakamakon janye asusun haɗin gwiwa na akwai ƙananan hukumomi kusan sha bakwai ba za su ma iya biyan albashi ba ba ku la'akari da wannan. eh to ai ba wanda ya sa su su ɗauki ma'aikata fiye da abin da zai zo masu dubara da ya rage nasu. duk da wannan dai akwai masu korafin cewa gwamnan ya saba doka domin asusun haɗin gwiwar doka ne daga majalisar dokokin jihar kuma kawowa yanzu majalisar bata ayyana soke soke dokar ba ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar niger honorable nura gt ga abin da yake cewa eh gaskiya ba a kawo shi a majalisa ba amma kuma abu ne wanda shi governor on his own description yana iya yi amma dai na san abu ne wanda ya shafi al'umma kuma al'umma sun yadda da wanga tsari da ya kawo na cire wannan asusun gwamnati mun ji daɗi da bai je majalisa ba ku ba matsala a wurin a mu ba mu da matsala amma kuma in ya zo din domin a karkar gyare-gyare ko me daidai muna fara ta haka din a baya dai kungiyoyi da ma ɗaiɗaikun jama'a sun sha yin ƙorafe-ƙorafe kan asusun haɗin gwiwar na ƙananan hukumomi da kuma gwamnatocin jihohin Najeriya al'amarin da suka ci yana kawo cikas wajen samar da ababen bunƙasa yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaishe da Nasiru. Daga jihar Nejin kuma sai jihar Gombe. inda rundunar 'yan sandan jihar ta cafke wasu matasa uku ga abdulwahab muhammad da ƙarin bayani hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta kama wasu fulani da ke yin amfani da aikewa da sakonni a rubuce wa jama'a mai barazanar kaddamar da kisa idan ba biya musu bukatar su ba ga karin bayani daga kakakin hukumar 'yan sanda dsp haruna muhammad bisa ga bayanan sirri da muka samu kuma ah, wannan sanannen maharbin nan da ake cewa alikwara muka cafke wasu matasa guda uku wayanda suka kinsa wani yunkuri na sace mahaifinsu suka je suka rubuta masa wasiƙa ba tare da ya san su ba bane akan cewa ya ajiye naira miliyan ɗaya ko kuma su zo su sace shi su je su hallaka shi to alhamdulillah cikin ikon allah wannan bawan allah ya je kasuwar nasaru jiya ya je sai da shanayensa guda shida ya samu kudi naira dubu dari biyar ya kai musu to a cikinsu kuma suka raba kudin kashi biyu suka ɓoye dubu dari biyu suka kai wa sauran dubu dari uku akan cewa wani kuɗin da suka samu kenan to a yayin da muke magana da ku yanzu dai an cafke su su ukun biyu daga cikinsu 'ya'yansa ne na cikinsa sannan ɗaya kuma makocinsa ne an kuma samu wannan kudi naira dubu dari biyar da kuma handset guda biyu shi ma dai shahararren mai farautan barayi alhaji ali kwara ya yi ƙarin haske kan wannan batu su dai waɗannan yara barayi shanu ne da awa a ɗaya daga cikinsu ya dawo wajen ƙasar domin wanda bakin kadunawa suka sauka suna kidnap da aka a wajen su ya koya sai koma garin su can wajen wato kasar ningine a iya cewa taba ubansu ba to shi ne aka suka rubuta takarda ka ba damawa da ƙani da kuma abokansu to shi wan ya je samu ɗaya ɓarawa ya sa aka rubuta masa takarda sai aka ba ƙanin wanda shi ba baya satar shanu uban ya yadda da shi kan ba ɓarawa ba ne shi aka ba ya takardar sai zo jefa kusa da uba. abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a nigeria ni dai tsaro na allah sarki kan a gaishe da abdulwahab gwamnatin najeriya ta hana jami'o'in kasar gudanar da jarabawa tantance alibai masu neman shiga jami'a tare da umartar makarantun su rinka amfani da sakamakon jarabawa hukumar jam Ko ya ɗalibai suka ji game da wannan mataki na gwamnati babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga lagos ministan na ilimi na tarayyar najeriya malam adamu adamu shine ya sanar da dakatar da gudanar da dukkan wasu jarabawa da jami'o'i da makarantun gaba da sakandare ke gudanarwa akan ɗaliban da ke neman shiga jami'o'in da irin wa'annan makarantu ministan ya bayyana cewa muddin dai irin wa'annan jami'o'i da kuma makarantu sun amince da yadda hukumar shirya jarabawa ta ƙasa wato jam ke gudanar da jarabawanta bai ga dalilin da zai sa a sake karban wasu kudade da kuma umartar ɗalibai su gudanar da jarabawa kafin shiga irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare ba to koya ɗalibai da kasari kan rubuta waɗannan jarabawa da kuma biyan waɗannan kudade suka ji da wannan sanarwa ga dai wani ɗalibi mai suna peters when i heard the news i was kind of okay about it because it's kind of like because posting me on its own is something that is kind of easy but when you get there everything just gets complicated all, all of a sudden jin. ya ce ko shakka babu na ji daɗi da na ji wannan labari ina ganin hakan zai taimaka wa ɗalibai samun shiga jami'o'i da sauran makarantu na gaba da sakandare hakan kuma zai kara yawan ɗaliban da kan shiga irin waɗannan makarantu ko jami'o'i i think it will be good it's because it will help more students to gain admission ita ma ɗaliba sera wata ɗaliba ce da ke ƙoƙarin shiga jami'ar kuma ta bayyana cewa sun ji daɗi da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka to me i think it's good. Like, I think it's okay because so for the fact that we are writing jam and for the fact that they said for university cutoff mark is 180 and for the fact that students has passed 180 and above. Ta ce ko shakka babu mun ji daɗin wannan sanarwa kuma hakan zai taimaka wa mu ɗalibai samun shiga jami'o'i. Yanzu haka na san wata ƙawata da ta samu maki fiye da 280 amma kuma bata samu shiga jami'an ba saboda kawai ta faɗi jarabawan da jami'ar da ta zaɓa ya shirya mata. But I know of a friend who got like 28 something in jam and she did push it me. But the fact that she was not able to write, like for the fact that she was not able to enter Ministan na ilimi na tarayyar Najeriya Malam Adamu Adamu wanda ya sanar da soke wannan jarabawa da jami'o'in ka gudanar haka kuma ya hana hukumar shirya jarabawa ta ƙasa wato jam karban wasu kuɗaɗe da take caza daga hannun ɗalibai na sauya darussa ko kuma makarantun da suka zaba, da kuma sayan kati na naira dubu daya domin duba sakamakon jarabawar jam da suka gudanar ko shakka babu dai wannan mataki da aka ɗauka kamar da wasu malaman jami'o'i da nazanta da su ke cewa ya kamata kuma gwamnati ta ɗauki mataki na inganta taɓarɓarewar ilimi kamar da malam sani muhammad malami a jami'ar jihar kaduna ya shaida mani kuma gwamnati ɗaya eh, su duba a abin da ya sa dama har ma ita yi din aka kawo ta ai lalata wasu abubuwa ya sa aka kawo yi din ko a dawo a gyara wayannan abubuwa yanzu kaga ilimin da aka samu a lokacin da muke yin SBS ko CAS irin wayannan ilimin a yanzu kafin yaro ya jam bai da su a duk shekara dai kimanin ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne ke rubuta jarabawan shiga jami'a a yanda kuma da ƙyar da jibin goshi akan samu ɗalibai kusan dubu ɗari biyar da ke samun gurabe na shiga wayannan jami'o'i da ake da su a najeriya al'amarin da ya haifar da kafa jami'o'i masu masu zaman kansu a faɗin tarihin najeriya yayin da kuma waje ɗaya wasu ɗaliban kan je kasashen waje domin ci gaba da karatunsu na jami'a baban yaji murya amurka daga lagos a gaishe da baban gida to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Allah shi ka ci musulunci tushen rayuwa Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Kasancewar mako mai zuwa in Allah ya kai mu za a fara azumin watan Ramadan wanda al'ummar musulmin duniya za su ɗauka, wanda kuma wannan wata ne mai mahimmanci a wurin musulmi. Wannan ce ta sa muka faro da wannan malami domin jin shin menene falalar azumin watan Ramadan sannan kuma wani darajoji da wani himma da azama ake son al'ummar musulmai su saka a ransu a wannan wannan wata na azumin watan Ramadan da za a shiga. Sheikh Abdullah Muhammad Adam, daraktan cibiyar Aliyu Ibn Abi Talib Islamic Center da ke Potoskum, ya fara faɗa mana falalar watan azumin kamar haka. alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawarsa da hikimarsa ya fifita sashen wasu halittu akan wasu kamar yadda ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan sauran manzanni kazalika ta fuskar zamuna ubangiji ta'ala ya fifita watan Ramadan akan sauran watanni ya fifita da kwanukan watan Ramadan akan sauran kwanaki. Wata ne da ake kiransa da Sayyidu Shuhur, wato shugaban watanni, kamar yadda kuma kwanakinsa su ne shugabannin kwanaki saboda irin nau'in alkhairai da ɗimbin falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara a cikin wannan wata saboda falalarsa Allah ta'ala ya zaɓe shi don a saukar da mafi tsada mafi girman littattafa a cikinsa shine littafin Allah alkur'ani kamar yadda Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan a cikinsa ake samun lailatul qadar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan dare take da cewa lailatul qadari khairun min alfi shahr dare ne guda daya amma kuma ya fi watanni dubu alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to saboda irin wannan halala da alkhairai da watan Ramadan ya tattara ake son musulmi ya masa tanadi da kuma tattali na musamman don ya zama ya ribace alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya cusa a cikin wannan wata mai alfarma wannan ta sa idan wannan wata ya fuskanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaburar da sahabbai ya kwadaitar da su cewa su yi shiri su yi tattali su yi tanadi domin su ganimanci su ribaci alkhairai da wannan wata ya kunsa yana faɗa musu kamar yadda ya zo a ruwayoyi ingantattu na Bukhari da Muslim da sauran ashabu sunan cewa watan Ramadan ya zo muku wata wanda yake a cikinsa ake buɗe kofofin kofofin aljanna sannan a cikinsa ake kukkula kofofin wuta sannan a cikinsa ake ɗaɗɗaura shedanu sannan a cikinsa ake samun dare kwaya ɗaya wanda ya fi watanni dubu alkhairi a wajen Allah wanda duk aka hana shi alkhairin da waɗannan kwanaki na Ramadan suka kunsa to hakika an hana shi dukkan wani alheri sannan a wasu ruwayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce wa sahabbai idan wannan wata ya fuskanto cewa ya mai fatar alheri ka fuskanto ya mai mai fatan sharri ka takaita ma'ana duk mutumin da alkhairi ya sa a gaba alkhairi yake fata to lokacin ribatar alkhairai yayi wanda kuma ba shi da aiki sai aikata ayyuka na ta'asa da tabara to ya zubar da makamansa wannan lokaci na Ramadan ba lokaci ne na sharri ba ana son musulmi ya zanto yayi tattali na musamman domin fuskantar wannan wata mai alfarma Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa ya ladabtar da mu da cewa wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guziri amma mafi alkhairin guziri shine takawa wannan shine babban tanadi da ake so musulmi ya yi domin shiga wannan wata mai alfarma tattali na tsoron Allah tattali na ikilasi tsarkake niyya tattali na al'azimatu sadiqa azama ta gaskiya niyya ta gaskiya mutum ya sa a ransa yana son ya ribace alkhairai da suke cikin wannan wata da abin da ya shafi sauraron tafsirin alkur'ani mai girma wadda ake yawaita shi a cikin wannan wata mai alfarma abin da ya shafi zumunci waɗannan dukkansu abubuwa ne da ake son yin su a kowane lokaci a kowane zamani amma dai ladansu yana rubanyuwa a cikin wannan wata mai alfarma shi yasa ake son mutum ya ƙara himma akan himmarsa ya ƙara yin azama akan azamarsa ko da yana yi a sauran kwanaki ya ga ya ninninka ya yawaita su a cikin kwanaki na watan Allah mai alfarma watan Ramadan. magabatanmu Allah ya ji kansu da rahama kamar yadda ruwayoyi suka inganta daga gare su sun kasance suna yin wata shida suna roƙon Allah Allah ta'ala ya nuna musu wata Ramadan wato in Ramadan ne rage saura wata shida ya zo suke yi masa tattali da shiri su ta addu'a Allah ya nuna musu Ramadan domin su riba ce dukkan alkhairan da suke cikin wannan wata sannan idan suka azinci Ramadan kuma suna yin wata shida suna yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya amsa musu ayyuka na ibada da suka aiwatar a cikin wannan wata mai alfarma wanda wannan yake nuna mana cewa lalle wannan wata ba wasa ba ne, wannan wata ne mai girma wanda ya kamata kamata musulmi ya yi koyi da magabatansa wajen yi masa tattali da tanadi irin wanda ya dace da shi. A madadin Sheikh Abdullah Mahmud Adam, daraktan cibiyar Ali Ibn Abi Talib Islamic Center da ke Fatuskum, sai kuma wakilinmu da ya tattauna da shi Hassan Mai na kaina, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. salam kazar da ba ta da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel za mu fara sakonni ne da wannan sako ya ce assalamu alaikum voa hausa ku miƙa muna sakon jinjinar mu ga ministan ilimin najeriya alhaji adamu adamu da ya sauke jarrabawan jami'a post umte don haka muke kira ga ministan da ya soke jamb domin su ne ke hana talakawa shiga jami'a a najeriya daga safiyanu gomal zangon daura da kuma mansur na'awwa zangon daura wannan sako na cewa ina kira ga gwamnonin arewa da su dubi girman allah su gaggauta wadata manoman arewa da takin zamani wai ta yaya za a bunƙasa harkar noma a arewa idan ba a taimaka wa manoma da kayan aiki na zamani ba a dai sake nazari mahukuntan najeriya sako daga badamasi aliyu rijiyar lemu kano wannan saƙo na cewa muryar amurka ina kira da babban murya ga gwamnan jihar bauchi da ya hanzarta biyan ma'aikatan gwamnatin jihar bauchi albashinsu musamman ma malamai da 'yan fensho domin a gaskiya wa'annan mutane suna cikin kuncin rayuwa a jihar bauchi sako na gaba daga rilwanu ibrahim london uba da sani gulle kampala malamadori tarayyar najeriya suka ce cafke masu shirya hare-hare da jami'an tsaron ƙasar jamus suka yi ya yi daidai allah ya sa a yi musu hukunci daidai da abin da suke shirin yi domin ya zama wa'azi ga sauran wannan sako kuwa na cewa ya kamata a ƙara taimaka wa 'yan gudun hijirar najeriya da niger da kamaru da kuma chadi kasancewa azumi na tafe ko sun samu sauƙin rayuwa sako daga hakilun zamani almajirawa malumfashi da alhaji zubairu garaɓasa kazaure wani sako na cewa ina kira ga gwamnatin jihar kebbi najeriya da cewa ya kamata ta ja kunnin kwamitin biyan kudin tallafin noma domin a gaggauta biyan kudin tallafin ga manoma domin ko da yaushe cewa ake yi za a biya to amma har yanzu ba komai kuma al'umma sun ɗauki laifi sun azawa gwamnatin jihar kebbi amma kuwa ba laifinta ba ne sako daga hamza galadima birnin kebbi sai kuma sakon da ke cewa shigo da kayan abinci daga kasashen waje zuwa najeriya zai taimaka wurin rage tsadan kayan abinci da ake fama da shi a faɗin mu ta najeriya baki ɗaya daga hadiza matar mai kayan miya oji kwates gombe to madalla kafin muka yi ƙarshen shirin bar mu koma ga mahmud ya ba mu takaitattun labaran duniya Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki biyu a babban birnin Somalia a daidai lokacin da ake jimamin wani harin mayakan Alshabab da ya kashe mutane da dama. Wannan dai shine karo na uku da shugaban na Turkiyya yake kai ziyara a Mogadishu tun bayan wacce ya kai a watan Agustan shekarar 2011. Ziyarar ta ja hankulan duniya kan matsalar fari da ƙasar ke fama da ita a lokacin. hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce har yanzu matsalolin da ke sa mutane suke ficewa daga gidajensu a kudancin kordofan na sudan na cigaba da aukuwa majalisar ta bayyana hakan ne yayin da ake shirin cika shekaru biyar da barkewar yaƙi a kudancin yankin na kordofan da safiyar yau juma'a an tsinto wasu gawarwaki hudu sannan an ceto wasu bakin haure 342 a wani kwale-kwale da ya nutse a tekun mediterranean a cewar kungiyar da ke sa ido kan halin da bakin haure ke ciki an yi kiyasin cewa mutane 700 ne suke cikin kwale-kwalen na katako wanda ya nitse da sanyin safiyar yau juma'a kakakin kungiyar da ke kula da bakin haure a girka ta gaya murya amurka cewa da safiyar yau ne wani kwale mai tsawon mita 25 ya aike da sakon neman agajin gaggawa yanzu akalla jiragen ruwa biyar da jirgi mai saukar ungulu suna can suna ci gaba da neman sauran waɗanda hadarin ya ritsa da su wani jirgin sojin saman amurka na wato na daukan kaya jefa kananan makamai masu linzami da ke kara hare-haren tankunan yaƙi ga 'yan tawayen da mayakan is suka yi wa ƙawanya a arewacin siriya wannan shine ɗauki na farko da ƙasar ta amurka ta kai wa 'yan tawayen bayan magiya da suka yi ta yi na tsawon makonni ta neman a taimaka musu baya ga haka wasu jiragen amurka sun kai hare-haren sama da dama akan mafakar 'yan ƙungiyar ta is a wajen garin arewacin aleppo a wani mataki na tallafawa al'ummar mariya kare garin da mayakan is ke kokarin kwacewa yan tawayen kungiyar free syrian army sun kwashe makonni suna neman amurka ta tallafa musu inda suke bayyana cewa dakarun kudawan syria na sdf sun fi su cin moriyar tallafin amurka yayin da suke ikirarin an yi watsi da su sakatar harkokin wajen amurka john kerry tare da manyan jami'an diplomasiyyar kasashen turai da takwarorinsu na kasashen larabawa suna wani zama a birnin paris a yau juma'a masu mu a nan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau basco Nisar fil hashin gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Halima da Jamila na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.